To, um, me za ka ce dangane da jihohin Ohio da North Carolina da Florida tsakanin waɗannan 'yan takara biyu domin tabbas ɗan takarar jam'iyyar Republican ba yadda za a iya ci zaɓen nan bai ci waɗannan jihohi guda uku ba. Kwarai kuwa, kwarai kuwa, to jihar Ohio ana bashi ita. ko da yake a wannan karshen makon kasan hillary ta tafi ta yi taron siyasa da wani shahararren dan wasan kwallon kwando hmm. wanda ake cewa da shi lebron james din nan eh, wanda ake ganin kamar ban sani ba a najeriya ma ina da wani mutum da za ka kwatanta irin kimarsa da darajarsa da farin jininsa a gurin masu sha'awar wasa to hillary ta yi kamfen da shi a ranar lahadin nan da ta gabata a jihar ohio hmm. to amma duk da haka saboda yanayin jihar wato a irin wannan zaɓe na wannan lokaci yanayin jihar da matsayin tattalin arzikinta da yawan da irin demographic ɗinta ma'ana wani jinsin mutane ne suka fi yawa a jihar kaga jihar florida yawancin latinos suna da yawa don haka ƙuri'ar da suka kaɗa wannan karan wanda ake ganin ba su taɓa kaɗa ƙuri'a mai yawan ta ba don haka ne ake ganin watakila hira Clinton za ta ci wannan kana nufin wato kaɗa ƙuri'a waɗanda suke fara jefa ƙuri'a kafin ranar zaɓe kenan ko yawa waɗanda ake ale votin ba eh. to ka gani a jihar Florida Hispanics wato Latinos sun fito sun yi ruwan ƙurƙu wanda ake ganin Hillary suka jefa ma. Amma kuma akwai amma kuma akwai waɗanda suke ganin cewa ai yan Cuba din nan waɗanda ba sa zaben wannan karon watakila su mata ba daidai ba saboda ba su ji daɗin manufofin gwamnatin Obama da ita Hillary game da abin da ke faruwa tsakanin ƙasar su da Amurka wato ma'ana gwamnatin Castro. Eh to su 'yan su 'yan Cuba mazauna eh, mutanen masu tsatso da asalin kasar cuba mm. akwai yankin da suke zaune a florida yankin da aka yi ruwan ƙuri'ar a dead county ne da broward county da kuma miami dade inda ake ganin dama a nan jam'iyyar democrat take da tsananin farin jini mm. kuma yawancin mutanen da suke waɗannan yankuna 'ya'yan jam'iyyar democrat ne to a nan aka fi fita a zaben hakika mutanen cuba sun fi zaɓi jam'iyyar republican amma a wannan karan ana ganin ba su fita a wannan zaɓe na wuri sun yi zaɓe kamar yadda ya kamata ba kila a gobe